أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن اتبعه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم جماعة أيومنا دوكمك دبياني أقام دفسر مفركين هالشي أما جماعة كدكم أنت ku danna mana alamar subscribe sannan ku yi shiya ku yi like sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin in mun sa sabon bidiyo ku samu bayani shi mafarkin harshe yana nuni akan tarjimamin ma'abocin mafarkin wato fassaran mai mafarkin da kyautata al'amuransa da abin da zai bada abin da ke cikin zuciyarsa da gaɓoɓinsa na gyara ko kuma na ɓanna wannan yana gudana ne gwargwadon yadda mutum ya ga yana zance idan mutum ya ga ga harshe ya ƙaru na da ya ƙara da tsawo ko kuma faɗi ko kuma shimfiduwa ko kuma wajen magana yayin hujjuri to wannan yana nuni akan ƙarfi samun ƙarfi ne da rabauta amma idan mutum ya yi sai ya farki sai ya ga cewa ga harshensa ya yi tsawo amma ba a lokacin wata rigima ba ko wata jayayya wannan yana nuni akan wannan ne na harshensa mafarkin tsawon halce yana nuni a kan rabotan ma'abucin mai mafarkin zai rabota da wata fasaha da zance kyakkyawa sannan zai rabota da ladabi da ilimi da wa'azantuwansa da yin wa'azi idan liman sai mafarki wani shugaba sai mafarki cewa ga harshensa ya yi tsawo to wannan yana nuni akan wannan mafarkin wannan shugaban zai yawaita yin sulhu sannan kuma wannan yana nuni akan zai samu dukiya a ta wannan dalilin tarjumamin nashi sannan harshe da harshe a buɗaɗɗen baki shi kuma wannan yana nuni ne dalili ne akan talauci da dalili kuma da yake nuni akan rashin lafiya sannan idan mutum sai ya mafarkin cewa ga harshe ya tsoro ga gashi ya tsoro a kan halshensa gashi gashin kuma baki to wannan yana nuni akan sharri ne amma sharrin zai faru ne da gaugawa idan kuma gashin fari ne ya tsoro a harshensa sai ga gafarin gashi ya tsiro a harshensa a mafarki to wannan shi kuma yana nuni akan shari ne amma sharrin akwai jinkirtuwa za a daɗe sannan mutumin da ya mafarki sai ya ga cewa kamar gashi da harshe guda biyu to wannan yana nuni akan za a arzinta shi ilimi ya zuwa wani ilimi daga wannan ilimin ya zuwa wani ilimi sannan za a arzinta shi wata hujja daga wannan hujjan zuwa wannan hujjan sannan za a arzinta shi rabauta akan abokan gaba wasu malamin suka ce mafarkin harshe madaidaici gwargwadon yadda yake a baki wannan yana nuni akan kyawun mafarki ne ga dukkan mutane a nan za mu taƙaita muku wannan bayani na fasarar mafarki idan kuna da ƙarin bayani sai ku bibiye mu a youtube channel ɗin musawa tv gwada za mu kasance masu sauraron ku insha